Hausa de France. Aoussawa California. Aoussawa Nigeria. Aoussawa Nigeria. Hausa Hausawan Cameroun dan. Hausawan Togo. Hausa Europe. Hausa Cameroun. Hausa Cent Centrafrique. Aoussawa Mali. Hausawan France. Hausa. Hausawan France. da gatanmu ƙasar hausa da aikinmu ƙasar hausa da iliminmu ƙasar hausa wakilanmu ƙasar hausa kamar babu ƙasar hausa da kishinmu ƙasar hausa da shi babu ƙasar hausa ka cece mu ina ku ka cece mu ƙasar hausa kare dangi ake yi 'yan dangi ƙasar hausa